Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shirin tare da Bashir Ibrahim Idris. Wani rahoton binciken masana na duniya ya bayyana cewar mutane miliyan 113 a wasu ƙasashen duniya za su fuskanci bala'in yunwa a cikin wannan shekara sakamakon matsalolin da suka addabe su. kuma suka hana aikin noma. Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da rahoton ya ambato saboda tashe-tashen hankulan da suka hana noma a wasu sassan ƙasar. Yanzu dai haka rikicin Boko Haram ya hana noma da kiwo a wasu sassan jihohin Borno da Yobe, yayin da rikici tsakanin Tibi da Jikun ke barazana ga aikin noma a jihohin Taraba da Benue. Har ila yau rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihohin Benue da Nasarawa da Plateau na yi wa aikin noman barazana. Su kuwa jihohin Zamfara da Katsina da Kaduna da kuma Niger, 'yan bindiga barayin shanu da kuma masu satar mutane suna garkuwa da su suka hana aikin noman abin da ya tilasta wa mutane ƙauracewa gonakinsu duk da yake suna sha'awar aikin noman. Ganin muhimmancin waɗannan yankuna wajen noma da samar da abinci. da kuma illar da wannan matsala za ta yi wa Najeriya baki daya Ya sa muka tuntubi wasu mazauna jihar Zamfara domin jin halin da suke ciki da kuma yadda suke fuskantar wannan ibtila'i. Wannan malami mazaunin karamar hukumar zurmi ya ce ga abin da suke gani bana kan noma sai dai su ga ana yi. Sunana Idris Adamu, Kalagi, ƙaramar hukumar zurmi Arewa ga Mashima. muna ganin alamomin abubuwan da ka faruwa to bana noma da waya yiwu gare mu don abin da ya sa mutanen nan kullum suna ita wahaye da mashin hamsin suna zagayen garuruwan ma da sun ka koyo in sun ga mutum yanzu sun jarka wasu garuruwa da an nema gare mu tun daga hwakai sun darga zo hakwa da magoje ma har zuwa kware sun je hana ma mutane ko dankalin su su iba da kingin rakkunan su suna nan sun bushe kuma sun ture kuma dankalin sai su zo su tura shanu ɗan shanu sun kace sai su dawo suna gina dankalin suna miƙa ma shanu kuma ɗauke suke da makamai yanzu kaga mutum in ya tsaya to rayuwa ta yi a haka nan dole an rabu da su ga suna to yanzu an nan ya bane damuna ta kama haka in damuna ta sauka to dole kowa ya ta kai ba magana zuwa ko ina akwai su gwamnan da sun kace sai an haɗa kuɗi an ba su an kuwa gwamnan da an ka ba su ba zan kawo sunan mutane ba amma dai gwamnan an haɗa kuɗi kusan miliyan ɗaya miliyan biyu an basu. amma da mangariba ta za su gabatar su shigo garin in sun ga mutane masa kallori ne su ci ba da shi ba don haka waɗannan alamomi na roƙon ubangiji allah shi komo mu da waɗanga mutane allah shi komo mu da su kuma muhammadu buhari ya kamata game da wanda an kaso shi amma ya yi nuni ya ba mutane kunya shugabancin buhari mu dai jihar zamfara shi ko wannan malami mazaunin karamar hukumar bungudu cewa ya yi ta rayuwarsu suke yanzu haka amma ba batun aikin noma. Sunana <clears throat> Idil Samza, Bongo da Local Government, Global Abin da zan ce game da uwan lamari da ke faruwa a yankunan mu shine mu dai ba za mu ci komi ba sai dai mun fawala mu Allah. Saboda abubuwan kullum suna ƙara ci gaba. Kullum mu abun ma mahi bakin ciki gare mu suna zowa suna sa garuruwa wuta da ma a ce zuwa suke kawai don neman rayukan mutane to da za mu iya mu kwana daji mu laɗe mu yi mu yi amma suna zuwa abin mu da bisa shi da komai da muka bari da mata suna sa gari wuta sai su tsare kuma abun nan muna da masanin cewa gwamnati ta san da abubuwan nan saboda ko ta yi wankurin ta yi aikin ba aikin take wa ce tana da musu da allura ne ta su zo su cuta matalaka saboda haka ina kira daga mai girma shugaban kasa da ya sani cewa 'yan arewa sun jajirce ni su zaɓe shi don ya kawan masu da matsalar tsaro a zamfara amma bai yi hakan ba gaskiya ba na noma baya yiwuwa a yankunanmu saboda yanzu haka fiye da garuruwa goma shawa ba za ka samu maraƙi ba kosa a cikin garin nan duk sun hana a yi kiwo cikin garuruwan nan saboda haka kullum suna zagaya wuraren ne su ga an mai kai da abubuwan to muna tunanin abubuwan nan har damuna ba za su kai karshe ba saboda haka muna nema don da hali a taimaka mana a taimaka mana wannan malami kuwa cewa yayi yanzu haka wata shida kenan ba sa kwana a gidajensu saboda haka ina maganar noma sunana samina muhammad gidan kada dangance da halin da muke ciki mu da yanzu muna mu area nan ne bangaren bungudu ta gabas tsakani da Allah wata mu ke kenan ba ba kwanta ga gidanka sai dai kana gehen gari ha in dare yayi in kar abin da bai ma ba ka yanki ka tsiri da gudu iyalai kuma su tun da rana misalin karfe hudu su suke tserewa su su san kowanne sai da dare yayi mai wasu suna zuwa kwatarkwashi don gurin tsira wasu damba wasu gusoma su zuwa gurin tsira da rayuwa saboda abin da hagga ya yi karhinka dole ka ka fara gudu tunda ba ka ba yawa ka mutane ka ci kamar masu da ka ci ka kare kanka gare su don su yi karhinka ko ba hali ba mu irin wanga lokacin ne ake kai dai haka irin kai taki to yanzu duk ba shi ba ma kowa irin ta mu duk an wace taki ɗaya gaskiya sai dai da rana masu dan zuwa su dan jiya dan jiwo gari da yamma ta yi a dawo abdullahi musa mazaunin yankin mada cewa ya yi akasarin ƙauyukansu da ke yankin yanzu haka sun zama kufai domin mazauna garuruwan sun yi ƙaurar dole. Sunana Abdullahi Musa nan nake yankin Mada ABC wadda ta shahi ruwan ƙuri onaka da nan Mada. To irin abubuwan da ka faruwa in ka dibi irin mai jan ido mai jiro a kuzan lilo nan ma ba da lilon gaba ɗaya su sun takar da ita. Sannan in ka dibi wannan gabacin hegen mahi hegen mahi kanawa kundumau lahiya gaba ɗaya ba kowa garin in ka zuwa da kasan an yaƙi wuraren don haka bayan haka yanzu abubuwan da sun ka gane bayan sun kore dukiyar gaba ɗaya ya kingin dukiyar sun ka bari in mutu ya saida sai a dawo a ɗauke eh, shi eh, dole sai an fi ɗan dukiya in ma ka aje wani wuri ka sake da hatu wasu ma har gonakin ƙasan ma sun saida wurin zuwa su bilo yan uwansu kuma ita gwamnatin jiha tana ji tana gani ɗan eh, yanzu kaddibi irin abin da an ka yi tudun wadan mai jatau ranar da an kai shirin nan ya taka mota ta hiya ta yi tsaye da kingin wasu wurare wurin kamfe kuma ya ga irin abubuwan da ka faruwa Abdullahi Musa ya ce abin da suke gani ko mutum ba shi da imani in ya gani sai ya zub da hawaye. Ko ba ka da imani in kagga abin da an kai irin mai ja tauta kuka ba kenawa to dole ka yi kuka. Kuma sun tashi towa ba abin magana su zo ko mutum goma ba ko ashirin suna iya zuwa su fiye da ɗari. Gewaye gari su kai. Ba mai kwana cikin gida dole ka je bakin gari in kagga abin ba ka gane ba ka faɗa kwari ka randama. in ma sun ka zo to ba gana ma mata aka yi mata sun tsere dole wani rabo ne da ya gama iyali ne har yamanci to wani ma bai san inda zai zanna in ma ka ka yi ma da ka samu gida kana eh, in mata uku gari ka ka haɗe ta ɗaki guda kai ka ƙara kusa wurin biɗa abin zakuci. malamin ya ce yanzu haka ana iya cewa yankin nasu ya mutu baki daya. in ka dibi irin mai galma irin rogomawa to irin rogomawa har ta zama ma kohai don yanzu ba kowa. kuma wannan hanyar duru muna bin ta muje yan warin daji in ka ɗauka zuwa buke-buke hayan alhaji in ka ɗauka zuwa gurbi haccan wailare to gaba ɗaya wallahi yanzu ba ka da kingin tahiya idan kai kasuwar garma ka wata mutu tun da dura kasuwa ce da aka samu alheri to sun hana binta ba kama fara binta to shi ne ka roƙo ubangiji allah shi mamu mafita ta alheri kuma waɗanda aka sa hannu muhammadu buhari ya ya gaggauta ɗaukan mataki in dai ba son yaka yunwa ta dawo ta kashe ba don maganar noma bana ba ta yiwuwa tunda ko gona ka ta kana zuɗura yanzu ba kada kin yi kwanci hankali daga karhe goma na swahi da an ce karhe biyar ta yi kullum cikin zuɗura kake sai ka gari ya waye. yankin shinkafi na ɗaya daga cikin yankunan da wannan matsala ta yi wa illa kamar yadda za ku ji daga bakin sarkin shanun shinkafi dr suleiman sha'ibu shinkafi a gaskiya babu maganan noma a gare mu shinkafi bana domin ko noman ranin da muka yi barayi sun hana mu tafi mu kwashe abinmu sun yi amma mun yi asarar su sun hana mu je mu kwashe domin kana zuwa gona za a kashe ka ko kuma a sace ka kuma a zo ga matarka a anshe ta da karfin tsaye a doke ta gidanka ko kuma in kana da wata 'ya budurwa duk mu budurwai mun cire su mun kai su wani wuri mun ɓoye su duk wani wanda yake da mata karamar yarinya to zai cire ta ya ɓoye ta domin za su iya zuwa su kama ta su yi fasikanci da ita to balle noman da za a yi na daminan da take gabanin zuwa yanzu gaskiyar magana za a yi karancin abinci da yunwa shinkafi local government domin gaskiya ba mu da sukuni da zarahi na tafiya ma mu yi noman ko an ban mu balle ba a barin mu wa'annan 'yan ta'adda suna kashe mu yaya za mu yi ma mu tafi gona mu yi Dr. Shinkafi ya ce jihar Zamfara da ke taimakawa Najeriya wajen samar da abinci da ma kasashen da ke makotaka da ita yanzu haka za ta fuskanci matsalar yunwa domin kuwa ƙauyuka 124 sun zama kufai. Za mu samu karancin abinci ga dukkan alama a Zamfara State domin in dai ba wani ikon Allah ba ba za a yi noma shinkafi wannan kanni ba wannan damana ba domin muna cikin damuwa kuma ba mu samu ba mu ga kan ƙari wata ba har yanzu. don haka damana sai dai ta zo mu yi shi tunda inda aka kashe gari aka kwashe su aka kone garin duka aka kashe dabbobinsu shanunmu na huda an kashe dan abincinmu an ne shekaran jiya nan ne sai da an ka kashe mutum 120 shekaran jiya a baje an kore su an ne an tuttoye duk rihininsu na hatsi an kona abincinsu an toye dabbobinsu shanu za ka gansu nan toye an halbe su to ina ma maganar maganar noma garin ya wace garuruwan ma duk sun wace muna da gari kusan 124 waɗanda sun ka wace ina maganar noma take shinkahin ma shigowa akai Allah shi mana tsari. Wannan matsala ta tashin hankali da ta hana zaman lafiya da kuma aikin noma da samar da abinci na matukar ciwa daukacin 'yan arewacin Najeriya tuwa kwarya. Kuma wannan yasa tsohon gwamnan jihar Sokoto, Attahiru Dalhatu Bafarawa ya bara. inda yake cewa wannan matsala ba ta siyasa ba ce sai dai ceton kai a hirarsu da muhammad sani abubakar maganar tsaro a arewa ni zai magana a madadin ba dan jama'iyyar pdp ba zan yi magana a matsayi na dan arewa kuma mai haƙƙi a ganin haƙƙi na ga shugaban kasa janar muhammadu buhari da yake yana ɗaya da cikin shaka-shakan tubalin gina siyasa ta yi har ya kawo inda yake yanzu saboda haka yana magana ɗan arewa kuma wanda ya damu da yadda arewa take ciki duk hakkin ɗan arewa yau yana bisa kan shugaban kasa janar muhammadu buhari in ya sani in bai sani ba abubuwan da muka ciki arewa sun riga sun lalace muna cikin tashin hankali gaba ɗaya duk inda ka taɓo ɗan arewa ya riga ya ruɓe amma hakkin shi yana bisa ga muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya kuma ɗan arewa wanda yake bazar arewa ce yake bisa kanta amma a halin da muka ciki yanzu dan arewa abin tausayi ne maganar tsaro arewa ta riga ta lalace yau ba wani shugaba wanda za ka zo ka faɗa ma arewa cewa a yi magana ko wata ƙungiya mai magana arewa saboda haka yau mu ko ni zance ba mu da wani shugaba na arewa bayan muhammadu buhari Bafarawa ya tunatarwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari cewar duk da yake ya samu ƙarin shekaru hudu a karagar mulki domin yin wa'adi na biyu. Ya fa sani zai koma gida bayan kammala aikinsa idan bai ɗauki ƙwararren matakan gyara ba ina za shi ya zauna ganin yadda yankin arewa ya koma. Tun da ya samu ƙarin lokacin shekara hudu ya fa sani zai dawo gida to ya ɗauki wanga lokaci yadda ya shekarar shi hudu ta farko ya dawo ya gyara tai ga 'yan arewa da kuma kulawa da mu 'yan arewa saboda kada ya zo ya dawo gida in lokacin shi ya kare ya kasance shi kanshi bai samu wurin zama ba saboda in sadda ya bari ya zo abuja 2015 ko 2015 yanzu an wuce sani ne in ba shi da labari ai yanzu mutanen arewa ba su da bambanci da shanu ko awaki ko tumaki yadda ake kasuwancin sai da shanu a kasuwa haki ake kasuwanci hukuncin sai da mutanen arewa su kama ka a yi cizaki a sako ka wannan ciwo ne uh, ruwan dare a duk arewa kan haka muke haka yadda buhari ya rikon sakai na kashi zan cewa arewa yanzu tun da ya samu dama duk abin da arewa kai arewa ta, ta yi mashi saboda ka muna neman ya zo ya saka mana ya taimaka mana ga halin muka ciki farawa ya ce buhari bai yi sa'a masu faɗa masa gaskiya ko ba shi shawara kan wannan al'amari ba Muhammadu Buhari ba yaro bane kuma tsohon shugaban kasa ne tun kahin ya zama wannan soja ne ya san security ya san komi bai samu masu gaya mashi gaskiya ba masu mai gazan zaman kasa wa'anda a tare da shi ne wanda ba su iya gaya mashi gaskiya ga hannun da aka ciki eh an ka ce mai komi ya daidai a ce an yi noma akwai abinci duk ƙarya ake gaya ma Buhari ba gaskiya bane ina ganin cewa kuma in nace abin ya daidai na mai ƙarya kuma na cuce shi kuma na cuce kai na kuma na cuce na cuce mutanen arewa sa shi kan shi nawa kan shi zaman kan shi zaman kasa dan da zai saurari mutane a gaya mai abin yadda ya kamata da mu zai da muke ba yanzu kuma ka dibi ƙuri'ar da ya samu wata sa inda bai samu ƙuri'ar arewa ba da bai zama shugaban ƙasar Najeriya saboda haka ita arewa musamman ce gare shi saboda haka magana cewa shugaban ƙasar Najeriya ne ai kaji na ce ba ruwa na da magana duk abin da ya a Najeriya amma dai ni a matsayin na dan arewa na damu da yadda yake tayar mu yan arewa kai magana cewa a wannan matsala ce ta shafa arewa amma kuma ya aka yi kuma makara sai yanzu ka fito kamar kai ma shugaba ne arewa sai yanzu kuke magana wanda haka na nufin ba shugabanci kenan arewa da za ku fito ku tsawa wata ai kuma kullum ina magana arewa kullum ina magana kuma akan shugabanci ne da yadda ake wanke tafiya ba wani fara ba yau in ka diba ba mu da wani kungiya kamar irin su a fenefere su irin su a da ake cewa yan magana duk ta magana a madadin mu yau ba mu da wani dattijo a arewa wanda zai magana a ci a saurara mashi saboda duk nauyi kuma wajen muhammadu buhari shine shugaba shine oba duk yadda yake so yau duk wanda yake son gani na gani ne kuma duk yadda yake so yana gyara yana gyara arewa da shi da gwamnoni ne saboda haka ba wani wanda zai iya gyara arewa sai shugaban kasa da gwamnonin arewa gaba ɗinsu da ɗan pdp da ɗan apc shi zauna da su menene ciwon arewa a haɗu gaba ɗaya maganin shi inda nake ce maka yanzu ana cinikin mutane kamar cinikin shanu ana kawo mutane ana hada mutane ko ina ruwan dare game duniya ba ƙauyen da ba a wannan saboda kuma maganar tsaro ai da ko taso ba tsohon gwamna ya ce idan ya ce an samu ci gaba ta fannin tsaro a najeriya to ya yi karya to in ci ayan ci gaba ai karya nake yi dan ban san ci gaban da an ka samu hanyar tsaro yanzu hanyar Kaduna hanyar Guso zuwa hanyar da za ka bi ba ta biyuwa ni yanzu akwai wata hanya gare mu Isa Marnona a kilomita 115 hanya ce kwalta ce sosai daga Isa zuwa Sokoto zuwa Shinkafi ba ta biyuwa gaba ɗaya babbinta saboda rashin tsaro ana kawo mutane ana halbe su ana kwace su ana ɓoye su sai sun kawo kuɗi hana ka yi batun cewa yankuna da dama a yankin yarbawa yankin ibo suna da kungiyoyi da dama da suke faɗa aji ku me sa arewa yanzu ba za ku haɗa murya ku guda ba ai shi nike ga maka ba wanda zai iya haɗa murnin mu guda irin shi shugaba muhammadu buhari ya dawo ya yi wannan ya yi rawar arewa tukun ya bi gwamnonin arewa a zauna a ga ya za a taimaka haɗa kai aiki tare matsayar aka sa siyasa ga harkokin arewa ko aka sa wani hasada ko wani bakin ciki ga junan mu ba za mu ci gaba kuma babban bala'in mu a arewa mu kanmu ma matsalar kanmu ne dan arewa yau kowa bai son kowa hassada ta mana yawa bakin ciki ya mana yawa ya za a gyara shi wanda Allah azama nauyin ya buɗe hannuwa ne ya bude kunnuwa ne ya bude da nunai ya saurari jama'a ya ga jama'a ya bude hannuwa ne attahiru dalhatu bafarawa tsohon gwamnan jihar sokoto kenan to ganin harkar tsaro harka ce da ta shafi gwamnatin tarayya mu abuja muhammad kabir yusuf ya tattauna da mai magana da yawun shugaban kasa muhammadu buhari wato garba shehu kuma ga abin da ya shaida masa dangane da matakan da gwamnati ke ɗauka. Eh, hakika labarin da yake zuwa ga nan fadar shugaban ƙasa yana da ƙarfafa gwiwa sosai cewa ana samun ci gaba akan waɗannan matakai da shugaba muhammadu buhari ya sa a ɗauka akan waɗannan masu fitina a jihohin nan su zamfara kaduna da sauransu musamman na ce kamar mayakan sojan najeriya air force yanzu haka sun suna da jirgi kamar guda takwas waɗanda suke aiki suna shawagi a jihar zamfara kuma suna kai hari ga duk wani sansani da aka san cewa 'yan ta'addan nan suna amfani da shi ko yau da safen nan sun kai hari akan wata makarantar firamare wanda su waɗannan masu fitina suka kwace makarantar suna suka mai da ita kamar wata karamar hedkwata tasu kuma um, su hukumar tsaro ta sirri dss sun ba da labarin cewa lallai suna da labarin an yi musu barna sosai to kuma abu ne tun da yake ana ta shawagi da jirage ana ganin suna ta tarwatsewa daga dajin suna tafiya uh, da kayansu da wasu waɗanda suka sace mutanen suna nufan wasu gurare ana bin su kuma duk inda aka gansu ana ana ana afka musu kuma irin cigaban da ake samu kamar misali na sojoji na ƙasa da suke ta shiga lungu-lungu ana patro wani abu da aka gano shi ne kamar wannan umarni na gwamnatin tarayya da ta hana tonon ma'adinai tabbas an gane cewa akwai dangantaka tsakanin irin makamai da su waɗannan ah, 'yan ta'adda suke saya da irin kuɗi da suke samu na sayar da ma'adanai da suke tonowa to abin takaici shine idan ba an samu an je waɗannan gurare ba shi kansa umarnin na gwamnatin tarayya na cewa a daina haƙan ma'adanan nan ba za a daina ba hotuna da ake ɗauka duk wanda aka gani ta sama ko ta ƙasa za a ɗauka cewa shi ɗan ta'adda ne kuma za a kai masa hari. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma injiniyanmu Mustapha Adebisi, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.